masu sauraron sashen hausa na muryar amurka gani nan a kasuwar nan da ake kira kasuwar fcda wacce take unguwar area 11 nan dab da ofishin babban ministan abuja inda kuma kasuwa ce musamman da take sai da kayayyaki da suka shafi kayan abinci ina tare da mataimakin shugaban wannan 'yan kasuwar ma gaba ɗaya wuri mamin fara da shi sunana ibrahim muhammad lawal a takaice faɗa mana abubuwan da kasuwar nan take kunshe da su wani ga wanda yake sauraro ya fahimta sosai kayan abinci nama kayan tumatir kayan provision duk dai wani harkan kayan abinci wannan kasuwa tana dauke da shi da ya bada mamaki yadda ake tada kasuwanni daga tsakiyar gari saboda cinkoso gashi nan nan ne dabda ma ofishin babban ministan abuja amma ga kasuwan nan tana cikin makil menene a takaice tarihin kasuwan nan da har yanzu take wanzuwa ba tare da an tada ita ba mutane da suke kewaye da suke da ofis a kewayen kasuwan suna jin daɗin kasuwar sosai akan sai da abubuwa cikin sauki kuma mutum zai zo daga ofis ya tashi ofis zai zo ya biyo kasuwan ya sai abin da siya ya ji daɗi cikin jin daɗi ba wani matsala mutane suna jin daɗin kasuwar nan sosai fiye da yadda kake tsammani saboda sauki da suke samu kuma mutum zai zo ya sai kaya ya sai abin da yake so kayan abincin shi zai aje motan shi kusa ya gama ya siya a kai mai har mota abin yana ba su sha'awa yana burge su shi yasa har yanzu wannan kasuwa take ƙara samun baki da yake zuwa ana siyan kaya a wannan kasuwa a ɗan tsakankanin na dan kwai abubuwa da suka ɗan ƙara kuɗi saboda karancin su a gari sanadiyar wannan covid-19 da aka samu ya zamanto wasu abubuwa ba a shigo da su sai zamanto sai suka dan yi karanci a kasuwanni ma gaba daya amma cikin hukuncin an mana misali waɗanne abubuwa ne suka yi karanci. eh kaga kamar abubuwan da yake kamar da ake shigo da su daga waje ba wai na nan ƙasa ba ga wani malami nan da alama ko ya zo sayan kayayyaki da wannan kasuwar ko za ka gabatar mana kanka da kanka assalamu alaikum sunana muhammad abdullahi muna nan anguwa ne na area 11 nan muke zuwa mu sayi kayayyaki su tumatir su nama su albasa akwai komai da komai cikin rahusa don ya fi kusa da duk inda muke kayayyakin suna da sauki akan fiye da sauran wurare. Wani ya da injin markade ina ganin kusan ba za mu dakatar da shi daga wannan sana'ar ba. Ga wani malami za mu zanta da shi? Sunana Muhammadu Kabir. Muhammad Kabir ni kamar na gane ka ba. Mm, insha Allah, ka taba zuwa wani lokaci zuwa shekara biyu da kusan suka wuce haka ka zo nan mun magana da kai a wani lokaci daga ranar dai Allah bai sake samu muka hadu ba kuma sai yau yawwa Muhammad Kabir ba kai ne mai wulbairo ba da mai sai da rake a Allah dai ya sa lokacin da ka zo an yi daidai da dai mai rake ya zo ka zo ni ma Allah sai yana da bukata kuma na saya amma na ga alama kamar harkokin kasuwancin ka sun bunƙasa yanzu kamar likafa ta yi gaba alhamdulillah ita harka kasuwa ko da yaushe ita rayuwa ta dan adam Allah na ba kowa rabonsa daidai lokacin da ya ga dama faɗa mana da dami kake sayarwa ne alhamdulillah ina sayar da doya Allah da ikon sai kuma cikin haka dai juya juyan da ake dai na dan samu dan wani guri nan daga bayan nan na dan sayar da ina dan sayar da kayan wuta haka dan naira talatin naira goma naira ashirin suna dan shigowa ana rage na abinci ba mu labari ga dai doya nan manya-manya shin ya farashin doya yake ah, na shekara kusan goma ina sana'ar doya allah da ikon sa bai taba sani sai doya da kuɗi ba in je in cire kuɗi masu yawa in sai doya ba kamar shekarar bana kuma ba doya kaɗai ba duka sauran abubuwa haka ana dan samun irin wannan yanayin na lokaci wato kamar wannan kashin doyan nan ina ga kashin su kan kai ai guda biyar ko guda biyar ne eh to guda biyar din nan naira nawa ne ana sai da su naira dubu hudu dubu uku da ɗari bakwai wata kuma in ta cika girma sosai ana sayar da dubu biyar dubu shida ma tana iya kai girman ta ya kai da ake bukata a can baya ya farashin doya yake shin eh, dama haka farashin yake ne ko kuma karuwa yi ko sauka yi a gaskiya ba doya dan dan sabu karin gaskiya kuɗi akan saboda a daɗin irin yadda za a saida da a banadin kamar a ce dubu uku da ɗari biyar a da to da ba ta wuce dubu uku wanda ake sai da irin dubu hudu da ɗari biyar a da ba ta wuce dubu hudu dubu uku da ɗari bakwai kuma abin da ban mamaki ai ba za a ce karin farashin dala ba ne ko wani tunda wannan doyar da ina ga a nan najeriya ake noma ta eh to gaskiya ne bisa hakikanin gaskiya gaskiya ka san harkar manoma suna cewa taki ko ya kara ko kuma wasu abubuwa kamar da yanayi dai na rayuwa da ake tare da shi yau ba jiya ba kai ka san yadda ake noma doya insha Allah ina ganin yadda manoma suke noma ta a gona kai dai ruwa kake amma ah, an ce ma ana sa taki ne a doya ana sa taki saboda ka san <laughs> yan ba abinda ba a samu taki inda ka noma ne yanzu mafi yawan su ana sa musu taki yanzu daga safe zuwa wannan lokacin shin kai ciniki alhamdulillah Allah ba ni daidai gwargwaro ba laifi. Ma na sami ka nema ka ɗau waya kana ta zabga karatu wanda yake nuna kamar jira kawai kake. Alhamdulillah ita kasuwa ta musulmai ko musulmi na zama kawai shiru ba abin nan ba Allah ba ka san ba abin nan bane. ina son kowane lokaci ya kasance bawa ya kasance na bautar ubangiji a kowane lokaci an samu wani tsaiko na neman abinci a nema an samu tsaiko na neman ibada sai a yi ibada gama wani shago na musamman na ga ana sai da dibino ana sai da zuma kuma irin waɗannan abubuwa yawanci da sai a babban masallaci wato national mox ake samun su amma na ga an tashi kamar waccar kasuwar ta national mox ga ma jami'in shi wannan shago assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu barka da rana yawa malam barka da kasuwa alhamdulillah mun gode Allah ko zaka bayyana mana sunanka sunana muhammad umar ko zaka mana lissafin wasu daga cikin su saboda masu sauraron muryar amurka su sani so alhamdulillahi kamar yadda idanuwanka suka gani muna sai da kayan abubuwa da suka shafi islamic medicine kamar abin da suka shafi habbatu sauda man zaitun irin su hulba da kuma sauran abubuwa haka da yawa ga su zuma da kuma abubuwa dai gashi kamar yadda ka gani alhamdulillahi idan ka sun gani har kuma irin abin da suka shafi shayi lipton lipton da kuma irin abin da ya shafi gawayi cakol kenan da kuma abubuwa dai da yawa su da su gani wannan habbatu sauda dinnan da ake faɗa ina ake samun shi wannan ah, maganin ne a nan najeriya ne ko daga waje ake shigo da shi gaskiyar magana ba mu da habbatu sauda namu na kanmu mafi yawanci dai akan kawo su ne da kasashe daban-daban dan pakistan suna da nasu egypt suna da nasu duka kasashe za ka samu saudiya ma suna da nasu kalolin daban-daban haka ake kawo su so gaskiya mafi yawanci ma mutane sun fi yarda da wanda ya zo daga waje ba wai namu na nan cikin gida ba akwai dama bishiyar ita habbatu sauda din ne nan gaskiya babu a najeriya dan ko ka shuka ma ba ta producing 'ya'yan ko kuma abubuwan da ake kasan ko ma tana yi din mu ba ma da ma'aikatu ko kuma eh, menene masarrafa da za su rika tace man su fitar da irin su fitar da 'ya'yan kasan ba ma da su a Najeriya so mafi yawancin su da gaske ana kawo su daga wajen na ga ganyen shayi har da irin ganyen shayi nan da yan boko suka fi so wato green tea ana cewa yana da amfani faɗa mana shi kuma daga ina ake samu sa product din zaka gani China green tea China green tea mafi yawancin da gaskiya ko da akwai wanda ba na China ba China sun karbe abubuwan su suke producing dinsa kuma sannan sa product sunan kamfanin su kuma su kawo mana mu Najeriya a matsayin su suka yi shi ba wani kasa da zan yi fada masu ke green tea ba wai China ba tunda sunan kamfanin daga China ne yawwa to abinda mutane za su fi so su sani shine tunda wannan zance shagon yawancin kayayyakinsa daga waje ake shigo da su akwai matsalar nan ta canjin dala ga karancin dala dai a najeriya ga kuma farashin dala yanzu akalla a kasuwar bayan fage dala ta kai naira ɗari hudu da saba'in da wajen uku ina jin a yanzu haka a shin ya shafi farashin kayan da ikin da kuke sosai ma kuwa dan yadda kake gani kaga wancan habbatu soda na kamfanin himanin nan da kafin yanzu ana saida ta ne ma farashin da bai wuce 700 zuwa 650 ba amma yanzu magana da ake babu ita ma ta kai 1,500 babban ta kuma ta kai 2,000 da kusan wani abu ya shafi komai komai da ka sani inda ana sai da abu dubu daya to yanzu ya kai dubu daya da dari biyar zuwa dubu biyu wasu abubuwan ma babu saboda matsalolin ko kuma shigo da kayayyaki amma abin da na fi la'akari da shi ne ba kayan ne suka karanci ba kudaden da suka yawa ne sa mutane suka ja baya domin sayan kayayyaki kuma wannan abun ya taba kasuwancin kowa ma ba wai iya wannan namun ba kowa da ka sani a Najeriya wannan matsalan dalan ya taɓa shi gaskiyar magana ga kuma wani abokin zaman ka shi kuma kawai tasbaha yake ja amma ba hula a kansa in kai malami ne ko ya ake na ga kai ba sai da ka kake amma kana ta jan tasbaha ina tare da shi domin ina gani yadda yake gudanar da kasuwancin shi kuma ina sha'awar kasuwancin shi ne ma shago ne wajen sai da kaya ba masallaci bane wanda ya ce ko kai ganin ladan ne za a yi mamaki an ganka da tasbaha kana ta ja ita wannan tasbaha dai ana dan ja domin Allah ya dan ƙara sassokar mana da abubuwa haka sakamakon yanayi da aka shiga na wannan lokaci aka shi wannan kamar abu wani yanayi aka shiga wani yanayi ne ya dame ka yanzu yanayi kamar tsadar rayuwa ta samu a da in kana filin kana iya kashe naira ɗari biyu to yanzu fa ka kashe ɗari hudu domin game da cikin kama za ka ƙoshi kenan ni yanzu abin da yake damu na ke iya gaya ma kenan sannan kuma haka ko ga rayuwar mutane in ka kalla za ka tausiya jama'a ana wani hali na shiga magana da kai wani tambayi ko sunan ka ban sunana malam adamu malam adamu kawai yawa adamu muhammad adam mai sunan babana kenan ah, masu sauraron muryar amurka kasuwa kenan ta fcda da take dab da ofishin babban ministan abuja inda muka tattauna da 'yan wannan kasuwar kuma in allah ya da wani lokaci za mu sake dawa mu sake irin waɗannan hirarraki a madadin sashen hausa na muryar amurka nasiru adamu yalika ke cewa mu zama lafiya